ina haɗa ku da Allah yanzu abin da waɗannan suke ta za a yi auren da aka yi albarka duk alhakin wannan abun akan iyayen ango da amarya da ango da amarya da duk wanda yake da hannu a cikin wannan abun abun kunya ku duba rumfaccen ga mutum can da malam-malam a asali maza ne a zaune iyaye da kakanni ba a cika ka'idar auren nan ba to shi yasa muka kusakuran da mutanenmu suke cikin abubuwan da suka shafi aure suna da yawan gaske wasu abubuwan suna keta alfarmar addini da mutunci da al'ada yadda wasu abubuwan suna keta alfarmar addini ne kadai wasu abubuwan kuma ba su ci karo da addini ba ba su ci karo da al'ada ba amma kuma ba wajibi ba ne mutane suka ɗauko suka wajabta su ta yadda ta dalilin ƙin yin waɗannan abubuwa ana iya fasa aure shahararren malamin addinin musulunci dr muhammadu sani umar musa ya yi tsokaci game da yadda ake ba da aure da yadda ake karba, ta yadda limamai suke shigo da abubuwan da hakikanin su kuskure ne yayin da wasu abubuwan ma kare ne a cikin addini wato bidiyo'i ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane mu da aikatawa amma sai ake zaton wannan larabcin da liman zai yi shi ne ɗaurin auren shi kuma har ka je don saboda wa ƙarya gindi sai duka an ka tuka iyaha da ka iyaha shi ba wali ya taba igiyar auren take hannunsa shi zai faɗa wasu daga cikin malamai suka ce wannan bangaren su faɗa shi ma mai nema in ya tashi nema ya faɗa shi ma mai abin nan domin hatta wajen sigar mukan ɗan kawar da kai saboda ita siga ko dai ya zanto a fara da ijab ko ya zamanto a fara da kabul kowanne na iya farawa yayin da ka ce muna neman auren wance wance wance wance wance shi kuma ya ce mun aura masa shi kenan an gama da dama ya nema ya nema so ba sai an dawo kuma an ce karɓa masa ba to amma wani aka tashi ba faɗi wannan ba sai zuciya ya kawo misalin wasu da suke faɗa in sun zo buɗe karatu ya yace kama ra'aytu qauman yakhtubuna li nikahi bighairi khutbati al-mashru'a ce haka nan daga wasu mutane aka zo ɗaurin aure makon su buɗe da wannan hudubar da shari'a ta zo da ita sai su buɗe da wata huduba daban ba wannan ba wanda mu ba anan yawanci in ba wurin sunna ba ba da ba da wannan ake yi ba kuma ana ana ana akasa abu ita asalin khutba ta ta aure asalin khutba ta aure shi wanda zai bada aure wanda zai ce na aura ma wani yata ko abin ci na shi ne zai buɗe magana sarita in an ba shi ce to inna alhamdulillah na amadu wa nasta'inu har sai ya kai sannan sai ce na ɗaura ma wani wani yata ko abin ci na kaza kaza kaza wannan shi ne asali to amma da mutane in ka ce kowa zai wannan wani ba zai zo ba sai a yi ta tura tura kai je ka ah, a ba baka wani da ah, karshe wani cin sai da kan hannun malamai ko ɗalibai ilimi sai ga kowa zai asai ce kai da wake da to shine sai aka karɓa malaman sai suka karɓa to wasu da sun ci abin ba su kuma sai su bari sai an gama ɗauran auren ihu bayan hari sai an gama ɗaurin auren ya yi siga sai ce to inna alhamdulillah na na'maduhu wa mana iya ban hajji ita budewa ake da ita da abin da aka ce budewa ba rufewa ba amma kai rufewa kai kuma abin da yi wahabin da yake kawo wannan zaton wasu cewa wannan bayanan da liman zai yi daga baya shine ɗaurin auren sai an gama siga fa aure ya ɗauri tamau sai a juyo a ce eh? sai a juya a ce malam sai a ɗaura aure wanda inda za a tashi a haka shi kenan fa ya ɗauri fa ba fa zai kwantu ba sai in an gwanne ya kwance shi amma sai ake zaton wannan larabcin da liman zai yi shi ne ɗaurin auren shi kuma har ka je don saboda ɗaurewa ƙarya gindi sai duka an ka tuka iyaha da ka iyaha shi ba waliyin tawakkul to wancan da aka yi na farko wannan yace muna neman dau auren yar ku wance wance wance wance muna nema ma wani auren yar ku wance wance wance shi kuma yace na aura ma wani walinci na wance wance mai sunansa shi wannan ba shi ne dauran auren ba shi ne siga shi ne siga idan ka samu wannan aure ya dauki shi kenan to shi kuma da zai zo ce maka an ka hatuka shi a ba saboda ita shi lafazin hudba din shi mai bada auren shi yake faɗa asali ko su su rubutawa wa littafai a wajensu shi mai ɗaura aure ma'ana waliyi da zai ba da aure shi ne biye da uku da nika. wanda igiyar auren take hannunsa shi zai faɗa wasu daga cikin malamai suka ce wannan bangaren su faɗa shi ma mai nema in ya tashi nema ya faɗa shi ma mai abin nan domin hatta wajen sigar mukan ɗan kawar da kai saboda ita siga ko dai ya zanto a fara da ijab ko ya zamanto a fara da kabul kowanne na iya farawa yayin da ka ce muna neman auren wance wance wance wance wance shi kuma ya ce mun aura masa shi kenan an gama tun da dama ya nema ya nema so ba sai an dawo kuma an ce karba masa ba to amma wani aka tashi ba faɗi wannan ba sai zuciyarsa ta ƙaiƙai sai ya ga kamar ba a cika ƙa'idar auren nan ba to shi yasa mukan haƙura mu ce kai ce ce shi da dai daga ce ka karba masa to idan in baka ma faɗa ce ba wani yana can daga baya zai ga masa ka ce ka karba ka ce ka karba saboda ka a tashi ba a gama siga ba yanzu kana akwai akwai wannan akwai siga ta ciniki yanzu ka zo kaga kayan wani kana so ka ce nawa ne wannan ya ce ma kaza ne ka ba shi kuɗi shikenan ba sai ka ce na saya ba ko ya ce na sayar maka da wannan sai ka ɗau kuɗi ka ba shi kenan ko na sayi wannan kaza sai ka ce na sayar shikenan ba sai ya dawo kuma cewa na saya ba in ɗaya ya nuna bukata ɗaya ya nuna ya bayar shikenan wannan ita ce siga to wa kai wannan an ɗaura aure saboda haka abinda duk za a yi wannan cikon benci ne duk wannan ciko ne ana so a yi addu'a aiwaye aiwaye duk wannan wani abu ne ba laifi an yi annabi sallallahu alaihi yana yi wa ma'aurata addu'a saboda ba laifi a musu addu'a amma wannan ba shine cikar auren ba in ba a yi wannan ba a ɗaura aure ba sai ga an yi siga an gama komai da an fara addu'a sai ka ji maroƙi na ana ɗaura aure liman ya fara ɗaura aure eh, shiru ya fara ɗaura aure to Allah saka malam da alkhairi hakika duka waɗannan abubuwa suna faruwa a wajen ɗaurin aure kafin ɗaurin auren akwai abubuwan da suka faka muni shine yadda ake kakuba wasu abubuwa da ba su da alaka da aure kuma a mayar da su su zama tilas a cikin aure wasu abubuwan saban Allah ne wasu abubuwan kuma kawai al'ada ne ba su ci karo da addini ba amma kuma an matsa ta yadda aka mai da su wajibi daga cikin abubuwan da sun ci karo da addini mutane suke matsawa irin bukukuwan zamani da ake yi a wajen aure a ce sai an je an kama wani event center an je an tara mata da wawayen yan mata an gayyato shedanu waɗanda ake ce musu DJ da waɗanda ake ce musu 'yan gala sun zo sun yi kaɗe-kaɗe 'yan mata sun yi raye-raye marasa kyautawa. dukan mu muna ganin wasu bidiyoyi marasa kyan gani na wasu 'yan mata waɗanda suke rawa a wajen bukukuwa wani abin da take kira da suna ƙauyawa. Za a ga budurwa tana girgiza kirjinta cikin salo na rashin kunya da rashin tsoron Allah. Suna rawar iskanci wacce a da can in ba karo ba babu waɗanda za su iya yin wannan fitsara ɗin. To amma yanzu abin takaici a wajen biki za ga an yi irin waɗannan raye-raye kuma an ɗauka an saka a social media ba shakka wannan ba ƙaramin kuskure ba ne kuma wani abu ne da aka shigo da shi cikin biki wanda ya ci karo da addini zai janyo wa aure rashin albarka zai janyo wa aure lalacewa Ina haɗa ku da Allah yanzu abin da waɗannan suke ta za a yi auren da aka yi albarka duk alhakin wannan abun akan iyayen ango da amarya da ango da amarya da duk wanda yake da hannu a cikin wannan abun abun kunya ku duba rumfancin ga mutum can da malam asali maza ne a zaune iyaye da kakanni suna kallo suna wannan fasara wannan al'ummar ta za Allah ya kare ta wallahi tallahi bala'i yanzu aka fara gani. musibu yanzu muka fara gani abin da zai zo gaba ya fi yawa ya fi girma wannan ita ce makomar al'ummar hausa fulani bayan shigowar filafinan hausa da shekaru masu yawa da kuma tasirin social media to da wannan nake cewa ko da a ce rayuwa za ta juya irin waɗannan matan masu wannan abin kaga wata a cikin wani mummunan bala'i ban ga dalilin da zai sa ka tausaya mata ba bayan ka san cewa ita ta gaito kanta wannan bala'in ta dalilin fasa ta ubangijinta wanda a hannunsa kaddara ta take amma take masa rashin kunya take fatsara take tsoralo shi take abin da zai gayyato mata kowane irin fushi nasa muna Allah wadai da irin waɗannan miyagun ayyuka da sunan bukukuwa da ake aikatawa muna Allah wadai da iyaye da tsofaffi waɗanda suka halarci wajen wannan biki suka sa ido suke kallo inna lillahi wa inna ilaihi raji shi yasa irin wannan auren da yawa idan an yi sai ka ga babu inda auren yake zuwa wani lokacin in Allah ya so sai ki kyala auren ya karko amma cikin fatuntunu da rashin zaman lafiya da talauci mai yawan gaske yana ɗaya daga cikin ɓanar da ke cikin fitsarar ƙauyawa wacce aka kwaikwayo ta daga wasu ƙabilu kuma yahuda su kai tasiri a ciki shine mutane su sani cewa da wannan ƙauyawa 'yan gala suke fakewa suna kwasar 'yan mata su shigar da su harkar gala da yawa daga cikin irin waɗannan 'yan matan da ake zuwa biki su waɗanda suke yin DJ ɗin dama can 'yan bariki ne suna zuwa wasu santoci na iskanci suna wasa suna samun kuɗi waɗanda duka waɗannan santocin matattarar karuwa ce da yan giya to a nan gurin za su ga yarka su sha'awar ta su ga za ta iya kawo musu kuɗi sai su ruɗe ta wasu ma su ce a fim za su saka ta to yanda suka ɓaci da son shiga fina-finai su kansu iyayen aka fara zuwa aka fara lasa musu zuma za su yi tare su kuɗi za ta samu kaga daga nan sai a ɗauke ta sai a yi kan boda da ita tsakanin Najeriya da Nijar can za a je a sheƙi haya da ita daga nan an lalata ta an saka ta a duniyar karuwanci to amma iyaye da yawa ba su san wannan ba waɗannan yan gala su ne suke yin waɗannan bukukuwan na ƙauyawa su ne ake gayyatuwa su zo su yi waɗannan kaɗe-kaɗen domin yayin da suka tunani suka gano cewa wannan galar tasu ta yi baƙin jini mutane suna kyamatar ta saboda an san harka ce ta bariki ta karuwanci sai suka canja abin salo suka fito da shi da wannan salon da suke cewa ƙauyawa da haka dole iyaye su kula wata dama ce ta farautar 'ya'yansu a sa su harkar bariki sun sani ko ba su sani ba abin da zai tabbatar musu da abin da muke faɗi shine yanda masu yin wannan abin za ga suna girgiza girgi suna rawar iskanci kuma su waɗannan yan galar su suke saka su to saboda haka in kunne ya ji jiki ya tsira yayin da wani lokacin ma sharrin masu bukukuwa yakan girmama amma wuce wannan matsayin a kama hotel inda a can za a shike aya a aikata abin da aka dama ba za a fito daga wannan gidan ba sai an lalata wasu daga cikin kawayen amarya shin ta kuke gani al'ummar da ta kyale irin wannan tana faruwa mahukunta ba su hana ba iyaye su ma ba su hana ba shi kansa angon da abokinsa ne za a yi hakan bai yi doka ya hana ba kawai an kyala abin a haka ta za a al'umma ta zauna lafiya dan me ba za a rika aure wanda zai ke lalacewa dandanan ba kuma a yi auren da amarya za ta rika kashe mishi saboda haka wajibi ne iyaye su dauke darasi duk sanda za a biki yayansu su sa ido akan me za a yi a bikin haka zalika iyayen ango wajabta yin lefe asali lefe al'ada ce da bata ci karo da addini ba kuma kyautatawa ne ga ita macen da za ka aura amma inda matsalar take shine na ɗaya an mai da shi addini ta yadda in ba a yi ba ba aure kaga wannan ƙari ne a cikin addini ya zama bid'a wacce Allah subhanahu wataala ya tsoratar da mu annabinsa ya tsoratar da mu daga aikatawa haka zalika rake rakiyar ango ɗakin amarya haka zalika siyan baki yana ɗaya daga cikin mafi munin kuskure a ce mutum ya yi aure abokansa ba mahraman matarsa bane ba wani ma bai taɓa ganin ta ba sai a ranar wataƙila da can sanda yake neman auren ta shi kansa yana jin nauyin wani cikin abokansa su je zance tare dan kada a kalle ta to amma yanzu sai a shigo da su cikin gida daga ita sai dan karamin gyale akan ta gashi ta cauda ado ga kanshin taranta yana tashi a takaice dai irin kanshi na amaryar da ya kamata a ce angon ne kaɗai ji da irin kwalliyar da ta yi wacce angon ne ya kamata a ce ya kalla wasu daga cikin abokansa su ma sun zo sun gani sun ji kanshin wannan amarya abin takaice abubuwan da ake a gurin surutai ne kawai ake yi waɗanda ba ta buƙatar amaryar a ce sai su abokan su za su gaya mata shi ma baya buƙata a ce su za su gaya masa iyaye tun sun riga sun faɗa tun iyaye sun riga sun faɗa amma sai a zo a zauna a yi ta wannan yayin da su za a zauna a ce wai ana siyan baki tsakanin ƙawayen amarya da ainihin abokan ango a nan gurin za a yi ta wa ango da amarya lokaci ga gajiya an gaji da wahalhalun baki ƙarshe kuma a zo a ce za a tafi abin takaice na lokacin an fito to su ma abokan ango sai wannan ya kama waccan wannan ya kama waccan a dan kekkebance a yi magana wannan ya karɓi lambar wannan waccan ta karɓi lambar wannan daga nan gurin idan da alheri ne watakila ta iya a haɗa aure amma da yawa sai kaga sharri ne yake kulluwa Allah ubangiji ya kyauta saboda haka dole mutane sai sun gyara sai sun waiwayi yadda suke gudanar da bikin aure domin bikin aure kusan dadda biki sunansa biki to amma shi kansa auren addini ne da haka wajibi ne mutane su tace su yi abin da ba zai gayyato masa fushin Allah ba ba zai zama musu sababin a cikin matsaloli ba a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya da takatar ya ba dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh